Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarun sana Hausa tare da ni Rakiya Aremi ga kanun labarun. A 29 ga watan Juli na shekarar 1991 zuwa 29 ga watan Juli na shekarar 2021 babban zaman taron ƙasa wanda ake kira Conference National Sovereign na ƙasar Nijar na da shekara 30. Musa Tangari ɗaya daga cikin manyan mahalarta taron a cikin labarun. a yayyukan hanyar kasashen yankin sahara da zai hada algeria da kasar niger na ci gaba shugaban da ke kula da ayyukan iyayi karin bayani a cikin labarin a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman akan aikin ƙungiyoyin fararen fula a cikin ƙasa tare da badiyahima na ndi mali A wannan ranar 29 ga watan Juli na shekarar 2021 babban zaman taron ƙasa wanda ake kira Conference National Sovereign ta ƙasar Niger ta cika shekaru 30. Wata dama ce ta tuna baya domin gano ƙuduran da aka ɗauka a lokacin da kuma wa'anda aka cika. Musa gari shugaban ƙungiyar farar hula Alternative Espace Citoyen kuma ɗaya daga cikin manyan wa'anda suka halarci wannan taron ya bayyana wasu ayyukan da aka cika a ganin su tare da Rafikatu a Tahir. Daga lokacin cewa matsalar ilimi ce ta janyo duka kuma ake cikin matsalar mafi girma ana yar cewa bisa wannan ba a sami ci gaba. Matsala guda kuma ita ce kafa yanayin zaman lafiya tsaro ko da a wancan lokaci ba a kawo matsalar ta wannan fanni ana yar cewa kuma ba a ci gaba an kwato yanci an kwato wasu hanyoyin yancin walwala kaɗan amma ta fuskar tattalin arziki ta fuskar jama'a ba a samu sakamako ba duk da haka ana son tattalin arzikinmu ya fita daga kangi daga dogaro a samu sauye-sauye haka ta fuskar siyasa fatan conference ma Nijar ta jaddada yancin ta a dandalin kasa da kasa idan aka dubi matsalar yau ba yar cewa muna da yanci muna da ikon kanmu kamar yadda muke a shekarun 1990 akwai wasu muradun da aka cimma amma kuma ana iyar cewa muhimman abubuwa ne ba a cimma ba kina akwai sauran daga Donc le Dangane da bikin tuna ranar 29 ga watan Juli wadda ta yi daidai da ranar da aka buɗe babban zaman taron ƙasa a shekarar 1991 yau da safe abokin aikinmu asma na shina ya zagaya cikin garin ya mai inda ya taro mana ra'ayoyin jama'a kan yadda suke ganin demokuraɗiyar a ƙasar Nijar ga abin da suka shaida mashi. Shekaru talatin demokuraɗiyya ta ba da 'yancin kafa jami'u barkatai ta fuskar gwagwarmayar kwadago da kuma jami'in siyasa haka kuma ba damar samun 'yanci. Konferansi na gaskiya idan aka ce a yi raskuna ba tare da son rai ba ana nesa da maradun da ake son cimma da suka tura mutane zuwa conference national ba a ca komi bai yi kyau ba akwai abubuwa masu kyau akwai waɗanda ya kamata a gyara domin kasancewa da abubuwan da suka janyo yin conference national a game da tafiyar da mulki 'yan siyasa na bangarori daban-daban ba sa fahimtar juna shin wannan ne demokradiyya sannan kuma muna cikin wani yanayi na bangaranci yau idan jam'iyyarka na mulki sai ka yi tsammanin ta dalilin jam'iyyar ka ce ke jan ragaman mulki kai baka ma son zuwa ka yi aiki don ƙasa. de nation. A ƙasar Nijar, 'yan majalisar dokoki sun amince da wata gyaran doka a jiya dokar kasafin kuɗi na shekarar kasafin kuɗin ƙasar Nijar da ya ƙaru da kashi 6.8 cikin ɗari.

180 na sefa cewar wata kafar sadarwa ta kasar Nijar a ranar 28 ga watan Juli na shekarar 2021 wannan gyaran dokar kasafin kuɗin na shekarar 2021 ta samu karbuwa 120 rashin amincewa 30 a cewar majiyar. Ƙauyen Alukwara da ke cikin garin Bani Bangu jihar Tilaberi ne wasu 'yan ta'adda da ba a san su ba suka je suka kai hari jiya da safe da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara biyu suka ji rauni a cewar wata majiya da istudiyo kalangu ta tuntuɓa yau da safe kuma wa'annan 'yan ta'addan a baya sun haura ƙauyen dai kuku inda suka yi ƙoƙarin tafiya da dabbobi sai dai ba su samu cin nasara ba tsoron kar sojojin ƙasar nijar su kama su a cewar majiyar ayyukar hanyar kasashen yankin sahara da zai hada algeria da kasar niger na ci gaba a cewar daraktan da ke kula da gine-gine na garin arlit kuma mai fasaha kan lamba ta daya tsawon kilomita 125 aikin kilomita 50 na kwalta ya yi saura zai kuma kwashe tsawon watanni hudu a cewar muhammad akali shugaban da ke kula da aiki tare da usman umaru to alhamdulillah dai bisa transariyar yanzu dai mun gode ma Allah fiske komi kwanakin baya dan kwanta amma yanzu komi ya tashi daidai wajen hanya da mun yi bitimaji na kilo 75 don abin da ya saura a gurguje kilo 50 ne ya saura to insha Allah ma wannan nan da zuwa wata hudu ma ida shi har ma mu dawo ma cikin gari ko wata bretel da ya kamata a yi cikin komin irberta alit yau ma muna jiran wata tawaga za ta hito nyamai ta minister du plan da minister de l'équipement in sun zo sai mu diba tare da su abin da ya saura sai mu daidaita shi to kasan matsaloli ba kara su kai ba kasan harka rts eh, hanya ce ta dashi ba ta gari ce ba kun san harka sai dai a hankali ne insha Allah dai duk da haka dai da matsaloli da akwai muna da guri zama kammala aikin ga A yau da safe ne aka ƙaddamar da cibiyar zamani na karatun aikin gona da na ci gaban ƙauye tsarin ofishin ministan noma tare da ƙarfin gwiwar kamfanin ƙasa na ma'aikatu da gungun ƙungiyoyi manoma da makiyaya reka. Wannan cibiyar za ta canza yankin noma a ƙasar Nijar, in ji sakataren zartarwa na reka a ƙasar Nijar, Saini Sulai tare da Moktar Hamadu. Akwai yau manoma da yawa kafin su kai kayansu a kasuwa sai sun yi kira sun tambaya in akwai bukatar kayan ko in akwai gasar kayayyakin da kuma yaya farashin yake. Kuma akwai dukkan tsarin tallafi ga manoma wanda su ne mashawarta kuma masu ba da shawarar ba lallai bane sai injiniyoyi da kwararrun masana da suka yi karatu a manyan makarantu. Su ma manoma ne da suke da ilimin su na boko bakin gwalgwado da ke koyar da sauran manoma. Kenan akwai wasu irin ayyuka da ake yi da wasu kayayyaki da ba a tsammanin ko manoma na iya aiki aiki da su ana cewa muna da bukatar hanyoyi na mashawarta da na bada labari amma tare da wannan na'urar aikin dukkan wani damuwa sun rage dan komai ya koma a hanyar yanar gizo da ke sauƙaƙa ma manomi dan idan ya je gonar shi ya tarar da wata damuwa ya iya tuntubar mashawarci shi kuma ya bukaci a tura mishi wata a WhatsApp ya gani ta hakan zai shawarta masa da ya saye wani magani ko kuma ya shawarta masa ganin wani mashawarcin daban. A garin Dogon Duci a wannan goma na ƙarshe na watan Juli dukkanin ƙauyuka masu gonakai sun yi shibka a cewar daraktan gari da ke kula da noma kuma wa'annan ma'aikatan na lura da tashoshin da ke kula da ruwan sama biyar zuwa shidda da ke cikin rashi kuma ta kumshi ƙauyuka 39 da ke cikin hatsari. Usman Garba Ciwake darakta ne da ke kula da noma na garin Dogon Duci tare da Abdulaziz da Yuma. zuwa ranar yau cikin kwanaki goma na ƙarshen wata damana ta sabka gaba ɗaya a cikin dukkan garuruwan muna da cibiyoyin auna zubar ruwa shida da muke bi sau da kafa kai a kai a cikin shiddan nan biyar dukkan sun nuna bibi idan aka danganta da shekarar bara a lokacin guda ta fuskar bisini an dan soma cikin gaggawa daga baya aka samu dogon lokaci ba a yi ruwa ba daga baya kuma damana ta shimfiɗu da ya shafi yanayin shuka zuwa yanzu hawan kara shine ya fi yawa kaso 20 cikin 100 shi ma a keshe yanayi mafi rashin bunƙasa shine tasowar shukar to amma yanayin mahi kuma fadawa ga ido shine tasowar da ta bunƙaso da ake gani ko ina a kwamin din shidda abinda ya danganta da lafiyar albarkatun gona ba wani laifi ko ɗaya a dukkan shimfiɗar gundumar wajen garuruwa da ake fargaba a kansu sun yi shuka a shigar kwanaki 20 na farko ga wata garuruwa 39 ne da ke cikin wannan yanayi. Pour ça, nous dénombrons 39 villages qui sont dans cette situation. kammala jarabawar karatun 'yan makarantar sakandare masu neman digirin BPC. a kasar Nijar sai dai sakamakon jarabawar nan a gundumar Cintabaradan da ke jihar Tawa bai taka kara ya karya ba duk da cewar ya dora da na bara sai dai a bangaren karatun ɗiya mata har ila yau dai da sauran rina aka ba kamar yadda Muhammadu Halidu babban darakta na makarantar a gundumar ta cinta ya shaida ma al'amin shiwasha.

'yan mata to matsaloli su ne musamman ma a yankunan tiliya da talamses a talamses akwai masu watsi kwata-kwata amma ganin adadin samu ana iya cewa sakamako yana da kyau a talamses da tiliya misali guda ne amma akwai misalin auraraki da aka daidaita tare da hukumomi ana samun a bar yara su ci gaba da zuwa karatu yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Wannan 19 ga watan Juli na shekarar 2021 ta yi daidai da shekaru 30 na babban zaman taro da ake kira Conference National a ƙasar Nijar, taron da ya kafa demokradiyya a cikin ƙasar Nijar. A cikin masu ruwa da tsaki na wannan babban taron akwai ƙungiyoyin fararen fula da suka soma kawo nasu ƙoƙari da haɓaka wannan tsarin demokradiyya. Wata dama na sanin menene ƙungiyar farar hula da kuma ƙoƙarin da take kawo wa ƙasar Nijar. Dr. Bage Hima ɗan ƙungiyar farar hula na ƙasar Nijar lokacin da ya hira da Muktar Hamadu. Wasu lokuta tarihin ɗan Adam, Iglesia da jam'iyyun siyasa na adawa an kalkasa su wata shimfiɗar ƙungiyoyin farar hula. An dai har Iglesia da jam'iyyun siyasa na adawa ba sa kan batutuwan addini ko batutuwan neman mulki, amma suka karkata ga kariyar ababuwan da ke amfanin jama'a, 'yancin mutum ko na tarayyar al'umma a cikin zamantakewa. Ƙungiyar farar hula ita ce jimillar ire-iren wannan ƙungiyoyi rijiyoyi da ke tsakanin iyali da gwamnati kuma tafiya na tafiya jam'iyyun siyasa na adawa dangance da babbar mahimmiyar garwayar aunin daban-daban na jama'a tunani na ba da kar a garwaya su a bar su ga aikinsu na yau da kullum don kar a samu rikitarwa. Wani aiki ne na ɗan ƙungiyar farar hula? To, ya waje balalle a saka haske ƙungiyar farar hula ba ta neman kokowa da iko. kungiya ce mai Ta da iko da kwana Zama mai rike da madafan iko da zama mai ta da. mai rike da madafan iko da kwana ba ɗaya ne ba ra'ayi guda bane ba tafiya guda bace na gani kan shafin yanar gizo tattaunawar shugaban ƙasa da dukkan masu ruwa tsaki na farar hula abu ne mai kyau amma ina iya saka cewar da karkausar murya dangance da ƙwarayar da ke gare ni a nan Nijar dangance da abin da nake ci gaba da gani ta gefe guda akwai rikita mai tsanani rashin jituwa mai tsanani a fuskar fa'intar farar huda a ƙasar Nijar. Rashin jituwa ta farko ita ce na gwamnati da masu riƙe da madafan da ke dibin da zaran masu ruwa tsaki na farar huda sun soki wani lamari akan aikinsu na sa ido ana ɗaukar su tamkar kamar karnan farautar jam'iyyun siyasa na adawa. Wannan fa'imta ce maras kyau. Ya za a kawo hukumomin ƙasa su gane wannan aiki na ƙungiyar farar hula. Hukumomi masu rike da madafman iko da gwamnati ya kamata su gane kungiyar horar hula na da aikinta da kuma matsayinta na yin wannan aiki na sa ido na laruwan siyasar tafiyar aikin da za a wa jama'a tana da aikin da za ta yi a tafarkin batun yanci da kuma ƙarfafa tafarkin demokaradiyya. Ina tunanin da masu madafman iko ya kamata su kawo gyara a kai. Iyakacin labarin yau kenan, ana muke ce muku masala. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonsin. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filinge. tare da rediyo muryar talaka a kan lamba 95.5 gajeren zango Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.